Babban lauya mazaunin Legas Femi Falana ya tsaya kan cewa Jonathan ba shi da hurumin takarar don an rantsar da shi ya sau biyu a matsayin shugaban ƙasa. Amma shi kuma babban lauya Mike Ezekwemi ya ce a'a Jonathan na da hurumin yin hakan yana mai biyo masu cewa ai rantsuwar Jonathan ta farko ta kammala wa'adin mulkin marigayin Umaru Musa adu'a ne. gullug Jonathan wanda ake yawan ganinsa da shugaba Buhari kuma a zaben gwamnan Bayelsa ma ya mara baya ga David Leon na APC duk da wani dalili ya ba wa ɗan PDP Dawo Diri nasara hakanan an dina ganinsa a dukkan tarukan PDP. tsohon darakta a gwamnatin tarayya mai maraba ga shugaba buhari malam abdulkarim muhammad ya nuna mamakin waɗanda suka saya wa jonathan fom daga arewa to ka san jahilci rashin sani ya kawo bata da mutane sun san matsayin goodluck jonathan mutane na da mantuwa dan adam da mantuwa wannan abin da ake ce avengers aka ta wulakantar da mu ba mu iya komai ba mun dogara ne da mai ɗin ɗan kudu mu parasite mugayen takin da aka yi daga gefen goodluck jonathan ne wasu tsiraru in an je an ba su dan kuɗi an ba su cin hanci sai su suna ce arewa na tare da wani arewa an lallace zuciyarmu ya lallace a nasa bangaren shi ma tsohon babban daraktan gidajen rediyon najeriya ladan salihu wanda dan pdp ne ya ce ashe apc ta gane alherin jonathan shi shugaban kasa muhammadu buhari da shugaba goodluck jonathan suna da alaka kyakkyawa saboda tun kafin ma hukumar zaɓe ta ce ta bayyana shugaba muhammadu buhari a matsayin wanda ya ci zaɓe shugaba goodluck jonathan da ya ga alƙaluman sun fito lallai cewa ba zai ci wannan zaɓe ba ya ɗauki wayansa ya kira shi to daga nan suka ƙulla zumunta da fahimta sai kuma muka ji ana hasashe wanda ake cewa ya gaza aka karaɗa ƙasar nan aka bakanta shi aka nuna cewa bai san komai ba bai san kowa ba bai iya mulki ba aka nuna cewa shine ya kawo rugujewan al'amura yau kuma jam'iyyar apc shi take barbara take son ya zo ya shigo cikin tafiyarta ai kaga gazawa ya kai gazawa akan samu mutane da kan ce sun fi son lokacin cin hancin da ake zargi na zamanin jonathan da jan yarin gwamnatin buhari da suka ce ba a sauka a tashar nasara ka je sokoto ka je kebbi ka je zamfara ka je katsina duk inda ka shiga har kanan duk inda ka je matsaloli ne ga sanan ko ina tun daga tattalin arzikin kasar kuma wannan shine ma yake hura wuta wajen wannan tsari na tsaro da muke fama da shi yayin da wannan labari ya karaɗe duniya da jan hankalin masu sharhi ofishin jonathan tanu mai taimaka masa kan labaru ikechiko eze ya fitar da sanarwar cewar jonathan bai san da wannan sayan fam din ba asali ma bai ba da umarni a saya masa ba sanarwar ta kara da cewa a matsayin jonathan na tsohon shugaba har yana son takara ba zai bi ta gefe ba zai fito ne ta shahararrar hanya yayin da ya nuna hakan tamkar cin fuska ne ma duk da haka ya gode wa masu son ya fito takarar nasiru da malika ya murar amurka daga abuja najeriya